Dr. Ubu wanda ya sha bankaɗo irin waɗannan bayanai a baya har kotu ta taɓa tura shi zaman wakafi a gidan yarin kuje kan shari'ar ɓata suna ga gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefile ya ce kuɗin sun shafi wasu manyan bankuna ɗaya daga manyan kamfanonin sadarwa da kuma wasu kamfanonin man fetur. Ɗaya daga zargin ya shafi rashin shigar da zunzurutun kuɗi dala biliyan takwas daga kamfanonin mai a hukumar tara kuɗaɗen shiga zamanin mulkin tsohon shugaban hukumar Tunde Fola. 25 US dollars. which has to do with MTN. Now, MTN engaged in this maze of Zargi na biyu ya shafi kamfanin sadarwa na MTN ne na Afirka ta Kudu, da ya ha'inci asusun ajiya na ƙetare na Najeriya na tsabar kuɗi sama da dala biliyan 25. So muster the willpower and do justice to this. We're talking about 8 trillion naira. We cannot be going to China A ra'ayin mai kwarmaton, matuƙar za a tsaya kan gano irin waɗannan kuɗin, to Najeriya ba ta buƙatar nemo lamuni daga ƙetare. Mai taimakawa Obo ta harkar tafinta magaji Muhammad Yaya ya yi ƙarin bayani. Wannan Dr. Jet Ubo ina jin an kama shi a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaɗɗaya sama da sau biyar har an kai shi prison na Suleja daga ba aka kawo shi prison na Kuje ya zauna sama da wata ɗaɗɗaya har wata hudu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta muhammadu buhari wannan al'amari ya bani kunya da mamaki duk da dai mun san cewa shugaban ƙasa mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya amma babban bakin cikinmu mutane da suke kewaye da shi suna cin amanarsa suna cin diddigensa mutanen kirki duka da ya kamata ya san su sai su tare kofa ba za ma su yadda ya shiga su shiga bila ba don haka muna roƙon Muhammadu Buhari ya ƙara buɗe idonsa ya duba hagunsa ya duba damansa ya duba gabansa ya tattara mutanen kirki in ba haka ba ƙasar nan tana nema ta nitse ana sa ran duk waɗanda ake zargin za su halarci zaman kwamitin majalisar don kare kansu. nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.